Kalaman na mai magana da yawun babban malamin addinin musuluncin nan da ke arewacin Najeriya, Dr. Ahmad Gumi, Malam tukurmamu dan iyan fika, sun janyo haddasa muhawara mai zafi bayan ya zargin cewar har-haren da sojojin saman Najeriya ke kawai 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na karewa ne akan ƙauyawan da ba san hawa ba balle sauka. Daga cikin ziyarce-ziyarce da muka yi cikin dazuka, especially uh, wanda muka je na dajin Niger, daga cikin abin da su 'yan ta'addan nan suke gaya mana shine mafi yawanci abin da ake ake ta reporting an yi bombardin camp kaza an kashe bandits kaza suka ce mafi yawanci wallahi kawai propaganda ne suka ce don saboda daga sun ji karan jirgi dukansu yawanci kawai gudu suke su ka cikin koko suka ce in akwai wanda ma ake samu a kashe baya wuce yara ƙanana da mata ko kuma dabbobi suka kai mu wani settlement na ƙauye a kusa da su wanda mun shiga mun gani mun ɗauki hotunan wajen sannan kuma mun yada a duniya wato settlement ne wanda kusan aka yi bombardin settlement ɗin duka gaba ɗaya aka nuna mana rijiya guda biyu wallahi rijiya guda biyu na duk mun ɗauki hotunan su mutane ne bayan Allah aka zuba su a cikin rijiyar nan wanda aka yi bombardin din su wanda ya tabbatar da evidence din cewa mafi yawanci wanda ake bombardin din nan ba ainihin wanda ake targeting din su bane su 'yan ta'addan nan kowane martani mayakan za su mayar Air Komodo Edward Gabquet shine daraktan labarai a hedikwatar sojojin saman Najeriya. Kasan san in kana da su irin suke irin wannan operation din dole za a samo wayansu mutanen da ata ta ba su a so su ji cewa an ci nasara ba damuwa amma dai abin da zan gaya ma mutanen zamfara da mutanen north east din Najeriya shine Nigerian Air Force da Nigerian Army da Navy da Police da SSS duk mun sa mu akan wannan aiki kuma za mu tabbatar cewa ko bandit ne ko terrorist ne ko amurwa ne ko ma menene ne idan ba su ba kayan su ba wannan wurin ba za mu bi su daya da daya da daya da daya sai mun same su ba za mu so mu bar wani ya dinga magana ya ce ai an kashe wani ne ba kashe ba ba mu da wannan duk ba politicians ne. Eya Komodo Edward Gabquet ya ce kafin su kai hari da jiragen yaƙi sai fa sun tabbatar da ainihin inda za su kai harin domin a tabbatar an sami waɗannan 'yan ta'adda. ai ba wai ana wasa bom kamun ka je ka jefa rocket ko bom a wuri dole sai kana da intelligence dole sai an giya maka ga inda yake ga inda za shi gobe yana nan wurin shi da wannan haka yake yi ba wai kai ka rufe ido wani ka je ka wasa bom akan mutane a ba haka ba za ka tsaya kana cewa ai airforce yau nan airforce yau nan wannan magana mu ba ba ba ma san mu abin a duk da haka a cewar malam tukurmamu sulhu shine alheri akan a dinga rasa rayuka especially rayukan wanda ba su ji ba su gani ba ta bangaren irin wannan abun ba weakness ne a wajen gwamnati a samu mafita ta fannin sulfu kamar yadda dukkan mu muke so a kawo ƙarshen wannan al'amari Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria